وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله ولا تفسيري سورة البقرة إن شاء الله Allah آية kan لها ta بقوي الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا الله شيني ولي وطن لسكي إيماني Allah shi ke taimakon masu imani shi ne mai jibintarsu ya kori min zulumati ila nuwa. Allah yana fitar da su daga nau'ukan duhu iri-iri zuwa ga haske na kafaru kuma waɗanda suka kafirta auliya uhumu tagut majibantansu shine ɗaguti kafirai suna jibintan ɗaguti juna hominan nori ila zuluma ɗagutin nan ke fitar da su daga haske zuwa ga nau'ukan duhu iri-iri ula'ika ashabun narihun fiha khalidun waɗannan su ne ‘yan wuta kuma a cikinta suke dawwama Allah shi mana kariya wannan aya tana kama da maganar bahaushe daga ƙin gaskiya sai bata yana da kyau mu sani cewa duk abin da mutum ya bi wannan abin ya raba shi da Allah madaukaki wannan abu shi ake ce matsaguti fassarar malamai kenan tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad. Ɗaguti shine abin da mutum ya rike shi kuma a dalilin rikon wannan abin har mutum ya rabu da Allah madaukaki ko menene duk abin da mutum ya rike shi a dalilin riƙon wannan abin har mutum ya nisanci Allah maɗaukaki to wannan abin shine ɗaguci a bayanin malaman sunna kamar ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa kai har ta imamu malik al-imamu malik bin anas fassaran da ya yi makalmar ɗaguci kenan yana cikin addurrul mansur littafin tafsiri na al-imamu suyuti مجلد na biyu shafi na ishirin da biyu da fathul الإمام littafin tafsiri na al'imamu shaukani a mujallar na farko biyu da saba'in da shida duk abin da ɗan adam ya rike in dai a dalilin riƙon wannan abin mutum ya nisanci Allah maɗaukaki to wannan abin ɗagutu ne abin shi don haka ayan nan tana siffanta mana yadda rayuwar musulmai take da kuma yadda rayuwar kafirai take idan kana son ka san yadda rayuwar masu imani yake sai ka ɗauki wannan aya aya ta 257 ta suratul baqara su masu imani ba su aikata wani abu sai sun nemi sanin hukuncin Allah maɗaukaki a kansa shi yasa Allah ya ce Allahu waliyyul lazina amanu Allah shi ne mai jibintar masu imani duk abin da za su yi suna jibintar Allah maɗaukaki suna neman su san yardan Allah cikin zaman aure ƙoƙarinsu shine su san yaya hukuncin Allah yake a wajen sana'ar su haka nan mu'amalar su masu imani kullum ƙoƙari suke su san hukuncin Allah cikin al'amuransu baki ɗaya in kana son Allah ya jibinci al'amarinka to tila sai ka bi dokokinsa don haka yasa wani malami yake cewa shi ya fa yi bincike iya bincikensa ya tarar da cewa babu wani abu da ake ce ma ɗaguci da son zuciya son zuciya shi ne ɗaguci inda duk ka ɗauko fassarar wani malami wata fassara da ta gabata za ka tarar da cewa ƙarshen al'amari dai abin da ake ce ma ɗaguci ne son zuciya waye mai bautan shi ne mai bin son zuciyarsa bambancin masu imani da kafirai kenan bayyowa Allah ya jibinci al'amarinka sai ka bi dokokinsa a rayuwarka baki ɗayanta shi yasa Allah ya yi gargaɗi ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a suratul jafiya آية تقوم شابك ويتي ثم جعلناك على شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين wannan malami maganarsa gaskiya ce babu wani abin da ake ce ma ɗaguti ban da son zuciya son zuciya ɓacin zuciya wanda duk ya bar dokan Allah za ka tarar yana bin son zuciyarsa shi yasa Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ka ala shari'atin min al'amri mun ɗora ka akan wata shari'a mun ɗora ka akan wata shari'a ya kai annabi Muhammad fatta biha ka tabbata ka bi wannan shari'a din yanda ake zaman aure yanda ake cinikayya yanda ake mu'amala ta rayuwa Allah ya tsara dokoki ya ce wa annabi Muhammad fatta biha ka bi wannan shari'a din maganar ana yin ta da annabi amma mu ake nufi mu mabiyan annabi Muhammad da mu Allah yake nufi wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da sanin dokokin Allah innahum la yughnu anka min Allah shay'a ba za su kare ka daga komai ba a ranar tashin kiyama idan Allah ya kama ka da azaba babu mai iya ceton ka cikin su Allah ya ce wa inna zalimina ba'abuhum awliya ba'd azzalumai su ne masu jibintar sashi wato sashi na jibintar sashi suna jibintar juna wallahu waliyul muttaqin shi kuwa Allah yana jibintar masu kiyaye dokokinsa ne wannan aya tana mana gargadi game da son zuciya a ƙarshen ta Allah ya ce Allah yana walicin masu kiyaye dokoki kamar yadda ya ce Allahu waliyul lazina amanu haka nan ya ce wallahu waliyul muttaqin Allah yana jibintar masu kiyaye dokokinsa ne kai tunani game da wannan kalma wallahu waliyul muttaqin Allah mai jibintar masu kiyaye dokokinsa ne don haka wannan malami yake cewa babu wani ɗaguti banda son zuciya son zuciya yana da haɗarin gaske ba da jimawa ba muka gabatar da nasiha a kai malamai sukan ce waiwaye a don tafiya in ka kwatanta rayuwar kafirai da rayuwar musulmai za ka ga abin da ya bambanta tsakani kawai shine son zuciya musulmi yana bin dokan Allah shi ko kafiri zuciyarsa yake ji don haka Allah yake Allahu waliyyul lazina amanu Allah shi ke jibintar al'amarin masu imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur Allah yana fitar da su daga nau'ukan duhu iri-iri zuwa ga hasken imani wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta ba ruwansu da Allah auliya uhumu tagut waliyansu su ne ɗaguti yukhrijunahum minan nuri ila zulma suna fitar da su daga hasken imani zuwa ga duhu na kafirci ta kwatanta wannan maganar da hadisin annabi Muhammad riwayar al-Imam Muslim hadisin huzaifatu binul yaman sahihu muslim hadisi na ɗari 231 huzaifa ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya na ji manzon Allah yana cewa tu'rabul fitanu alal ƙulubi kal hasiri udan udan a kowace rana Allah yana tallata fitina ga zukatan ɗan adam a kowace rana sai an yi tallan fitina ga kowace zuciya ta kowane mutum matuƙar wannan mutumin yana da rai musulmi ne ko kafiri sai an yi talle me ake nufi da talle za a ɗauko fitinar a gindaya ta a zuciyarka a nuna maka a kawo ma fitinar sha'awa sha'awar lalata da matan banza a ɗauko wannan fitina a yi maka tallanta a zuciyarka ga ta nan me ka ce ga dai fitinar an nuna maka mace ce kyakkyawa kuma kai da lafiyarka babu mamaki ma kana da kuɗi don haka kana da ikon ka biya ka da wannan mata ku saba ma dokan Allah za a ɗauko wannan fitina a nuna maka a zuciyarka a ɗauko fitina ta mulki a nuna maka kamar ni a garin nan a ce ban zama ciyaman ba sai wani kamar ni a unguwan nan a ce ban zama kansila ba sai wani kamar ni a garin nan a ce ba ni ne babban malami ba sai wani ne fitina dai ga ta ta sha'awa sai an kawo maka da na mulki a nuna a tallata ma manzon Allah ya ce a kawo fitina ta dukiya ya za a yi in tashi yau ba ni da ko kwabo wancan kuma ma mara ƙarfi shi nan da kuɗi anya bai kamata in buge shi ba in ɗan samu fitnatu shuhura manzon Allah ya ce tu'radul fitan alal qulubi kal hasir yanda ka san ake sakan taburma manzon Allah yadda dai ake sakan taburma ɗauko tsinke ake a ratsa a kawo wannan tsinke a tsora haka dai ana yi har taburmar ta samu manzon Allah ya ce haka ake tsinke zuciyar dan adam a kowace rana fa ayyu qalbin ashrabaha manzon Allah ya ce duk zuciyan da ya buɗe bakinsa ya kwamfada fitinar da aka tallata masa ya karɓa ta fihi nuktatun sauda sai a sanya wani ɗigo baki a zuciyan wa ayyu qalbin ankaraha duk sa'irin da aka samu wata zuciya ta kyamaci wannan fitinar nukitat fihi nuktatun bai ba sai a tsora alamar wani farin ɗigo sai a ɗiga farin ɗigo a zuciyar wancan ko dai karba a sa masa bakar alama a zuciyarsa sannan Allah ya ce haka ake ma zukatan yan adam a duk duniya kuma a kullum hatta tasira ala qalbayn in ka duba duniya sai ka samu babu abin da yake duniya sai zuciya biyu awliya'ur rahman wa auliya shaitan daga waliyan Allah sai waliyan shaitan daga farar zuciya in ji manzon Allah ala abyabi mislu safa zukata guda biyu daga farar zuciya fara manzon Allah ya ce tana kama da dutse malamai suka ce abinda annabi yake nufi fara ce kal sannan kuma tana da ƙarfi kamar dutse wannan zuciyar fara ce kal tana kuma da ƙarfi kamar dutse wannan zuciya an yi tallafi fitina jiya bata karba ba an kuma tallafi tunar yau bata karɓa ba gobe aka kuma aka dinga tallata wannan fitina aka samu shekara da shekaru zuciyar ta ki karɓa. manzon Allah ya ce to wannan zuciya Allah zai mata hukunci fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ardh babu fitinar da za ta cutar da wannan zuciya ko da a ce Allah zai bar duniyar nan ta zauna dindindin tsawon shekarun da duniya za ta zauna wannan zuciya ba za ta samu illa ba wal'afar zuciya ta biyu kuwa aswadu murbaban baka kire kalkuzi mujahiya manzon Allah ya ce kamar a ɗauki guga ne a kife a juya bakin guga la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkar wannan zuciya bata san mai kyau ba bata san mara kyau ba illa ma ushriba min hawa ce abinda kawai aka zuba ciki na son zuciya wannan yana gwada maka cewa fasikanci yana da illa ga rayuwar musulmi idan mutum ya juri fasikanci yau da gobe za a kai wani lokacin da Allah zai juya zuciyarsa bakinta ya koma ƙasa don haka alheri bai zama a ciki an juya zuciya duk alherin da ya yi sai dai ya hau kan zuciyar sai ya faɗi an riga an juya bakinta in ji manzon Allah al-imamu muslim da ya kawo hadisin nan al-imam an-nawawi yayi masa sharha sharhu sahih muslim juz'i na farko shafi na 441 al-imam an-nawawi yace ma'anar hadith abinda wannan hadisi yake nufi inna rajula idza tabi'a hawahu idan mutum aka wayi gari babu abinda da yake bi sai son zuciya abin zuciyarsa kawai shi yake aikata wartakaba ma'asi yana ta aikata sabon Allah yana ganin kamar gaba zai iya tuba subhanallah bi qalbuhu بكل دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلما duk sa'ilin da ya saba ma Allah sai Allah ya ɗauki wato wani ɗugo baki ya saka a zuciyarsa Allah yana shigar da duhu cikin zuciyar nan a dalilin kowane zunubi wa idza sara kazalika idan mutum ya zama haka iftutina wa zala anhu nurul islam yau da gobe tun kana kallon fuskarsa ka ga annurin musulunci har a wayi gari babu sauran hasken addini tare da shi wal qalbu mislul kuzi al-imam an-nawawi yace yanda annabi ya faɗa zuciya kamar guga take zuciya kamar guga take in bakinta yana kallon sama to abin da ke ciki yakan zauna amma in aka juya bakin fa idan kabba in sabba ma fihi abin da ke cikinsa sai ya zube kaga kenan alkhairin da da can ka taɓa yi ma an zubar da shi don haka in saƙon Allah ya yawaita Allah yana juya zuciya har ma a yi asaran dukkan wani alkhairi da ɗan adam ya aikata a duniya walam yudkhilhu shay'un ba'da zalika daga wannan lokaci walam yadkhulhu shay'un ba'da zalika babu wani alkhairin da zai sake shiga wannan zuciya shi yasa zaka ji an ce ai an tafka wani kazamin laifi sai ka ringa mamaki ashe har ana samun dan adam da zai iya haka wanda Allah ya juya zuciyarsa babu abin da ba zai iya aikatawa ba hadisin ya dace da ayar suratul jafiya aya ta 23 afara aita man ittakhadha ilaha afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm وختم على wa وقلبه واجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه shin ko kaga wanda ya mayar da son zuciyarsa son zuciyarsa shine abin bautansa abin da zuciyarsa take so shine zai aikata yana ta bin son zuciya wa abdallahu Allahu ala ilmin har Allah ya batar da shi wa khatama ala sam'ihi zunubansa suka kai yawan da Allah ya toshe jinsa wa qalbihi da zuciyarsa ya toshe jinsa ya kuma toshe zuciyarsa don haka duk abin da za a faɗa ba zai masa sauraro na alkhairi ba da za ka yi masa wa'azi sai ya yi tawilin wa'azinka saboda Allah ya toshe jinsa ya toshe zuciyarsa waje ala ala basarihi gishawa Allah ya saka wata yana kan ganinsa faman yahdihi min ba'dillah wa zai shiryar da wannan mutumin in ba Allah ba mutumin da aka juya zuciyarsa alhairi bai shiganta wa zai iya shiryar da wannan mutumin banda Allah afala na shin ba ku tunani don haka wallahi in aka ce ma wannan abu zunubi ne to ko kana son shi ka bar shi ko kana son shi ka bar shi domin in ka ki bari to za a kai ga wani lokaci da za ka koma bautan zuciyarka Allah kuma zai baranta da kai akwai hadisin Anas bin Malik yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1454 Anas ya ce wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ma wani mutum aflim wane ka musulunta wane ka musulunta a ji duni kari للإسلام islami kai, ya rasulallah. zuciyata tana kyamar musulunci lallai ina daraja ka ina girmama ka ina ganin mutuncinka amma zan gaya maka gaskiya zuciyata ba ta son musulunci kawai sai annabi ya ce aslim wa in kunta kariha ka musulunta din ko da zuciyarka ba ta son musulunci zuciyar ka ba ta son musulunci to ka musulunta ka saba ma zuciyarka domin babu abin da ya hana kafirai shiga addinin musulunci banda son zuciya ka duba majmu'u fatawa mujallar na 28 shafi na 132 kuma Allah ya faɗa wa annabi Muhammad ya ce duk sa'ilin da kai ma wani wa'azi kaga ya ƙi karɓan wa'azin babu abin da ya hana shi karban wa'azin nan sai son zuciya fa in lam yastajibu laka fa'ala fa in lam yastajibu laka man ma yattabi'una ahwa'ahum ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك إن سنكامس وأجيب سأمسى مكبا فأعلم سيكتني أنما يتبعون أهواءهم سنزوتي أنسو كوي سكيبي إن دك كيما متون وأجيب كربابا to tabbata abin da ya hana shi karban wa'azin nan shine son zuciya wa man aballu mimman ittaba'a hawahu waye ya fi bata fiye da wanda ya bi son zuciyarsa bi gairi hudan min Allah ba tare da wata shiriya daga Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah baya shiryar da mutane da suke azzalumai yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma wannan mutumi ka musulunta ko da zuciyarka ba ta so domin in ka ce abin da zuciyarka take so shi za ka aikata to hakika za ka bar alhairi mai yawa domin ita zuciya ba ko da yaushe ne take umurtar mutum ya aikata alheri ba don haka hadisin annabi ya tabbatar mana cewa babu abin da ya fi wahala a duniya kamar yaƙan zuciya afdalul jihadi jihadun nafsu in ji annabi muhammad jihadin da ya fi daraja ya fi lada shine mutum ya yaƙi zuciyarsa ɗayan biyu ne ko dai ka zama na kirki ko na banza babu abin da yake hana mutanen banza zama mutanen kirki face son zuciya ashe ba abin da ya fi wahala kuwa kamar yaki da son zuciya hadisi ingantacce hadisin abu da gifari yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1496 sahihul jami'i sabir hadisi na 499 don haka babu da'awa irin ta manzon Allah babu da'awa irin ta annabi Muhammad annabi ya tafi ya samu wani mutumi ya ce wane ka musulunta ya ce ta ba ta so manzon Allah ya ce ka musulunta ko zuciya ta ka ba ta so annabi yana gaya mana a wani hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 2526 hadisin abu huraira yace tajiduna min khairin nasi fi hadha al-amri akrahuhum lahu qabla an ya fihi za ku samu yana gaya wa musulmai za ku samu mutane waɗanda suka fi alkhairi idan sun musulunta su ne mutanen da suka fi tsananin iyayyar musulunci kafin su musulunta in ka samu mutumin da ya fi kin kowa ya fi kowa kin musulunci kai wannan mutumin ka yi ƙoƙari ka gaya musulunta manzon Allah ya ce in ya musulunta sai ya fi kowa alheri a cikin musulunci duk inda ka samu mutumin da ya fi tsananin in musulunci to samar ido nan gaba in ya musulunta addinin musulunci zai fi cin riba da shi a kan kowa alƙabu iyab a sharhun nawawi aka ɗauko maganarsa mujallar na takwas shafi na biyu da saba'in bakwai ya ce kuma wannan abu da annabi ya faɗa gaskiya ne in ka duba tarihin sahabbai za ka tarar da haka kama kana umar ibn al-khattab sayyiduna umar yaya yake kafin ya musulunta yana cikin mafi tsananin iyayya ga musulmai yace wa khalid ibn al-walid ga khalid ibn wa amr bin al-asi fihi amr al-asi lokacin da ya musulunta bai sake ɗaga ido ya kalli fuskar annabi muhammad ba saboda tsananin kunya hare ba duniya ga ikrima bin abi jahal suhailu bin amrin wa gairuhu min maslamatil fatti wa gairuhum musulmai waɗanda suka musulunta a bayan makka ta zama birnin musulmai bayan fathu makka sahabban da suka musulunta a bayan fathu makka su ne na ƙarshe a musulunta kenan musamman cikin mutanen makka mimman kana ya karahul islam karahiyatan shadida waɗanda suka kyamaci musulunci kyamatar mai tsanani لما دخل فيه wa وأحبه وجاهد fihi haƙa jihadihi. alƙadu iya ce waɗannan mutane da suka fi kowa tsananin ƙyamatar musulunci a lokacin da suka shiga musuluncin sai ya zamanto addini ya ci riba da su sun taimaka ma addini iyakan yadda ya cancanta a taimaka ma addini kuma ka duba tarihin su dinna kamar yadda alqabi iyab ya faɗa misali da ikrima bin abi jahal Allah shi kara masa yarda babansa da shi ne abu jahal daga cikin manyan makiyan annabi muhammad ya daɗe yana adawa da manzon Allah da shi da mahaifinsa har dai aka kawo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara makka ta zama birnin musulmai lokacin da makka ta fada hannun annabi muhammad malaman tarihi sun ba da labari kuma hakanan an samu hadisai ingantattu kamar al-mustadrakul imam hakim mujallar na biyu 54 da sunan kubra na al-imam al ya kawo labarin a mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da biyu zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka makka ta zama birnin musulmai a wannan lokaci ɗayan biyu ne ko dai ka musulunta ko ka bar gari akasarin manyan kafirai sun musulunta a wannan lokaci akasari waɗanda kafiran maka suke ji da su imma ta wajen burki ko ta wajen dukiya ko ta ƙarfin yaƙi a lokacin da aka ce maka ta faɗa hannun annabi muhammad wannan lokaci su sun musulunta wanda bai musulunta ba sai ya ga zaman garin ba zai masa ba kamar misali ikrima bin abi jahal ɗan abu jahal ya ga zaman garin ba zai masa ba ba zai iya zama gari ɗaya da annabi muhammad ba don haka sai ya yi ƙaura ya taho yankin yaman ka duba al'isaba fi tamyizi sahaba mujallar na uku shafi na 477 bayan ya iso bakin kogi ya targa jirgin ruwa mutane sun shiga jirgin ruwa zai tsallaka da jama'a na ikirima zai tsallaka ruwa ya taho yankin afirka saboda tsananin ƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya biya kudinsa ya shiga jirgi an shiga jirgi ana tafiya fa asabahum asifun sai Allah ya turo guguwan teku kun ji kwanakin nan yadda guguwar teku take ta adima amurkawa irin wannan guguwa a wanda lokaci da guguwan ta zo faƙala asabu safina direbobin wannan jirgi masu aikin ta suka ce akhlisu fa inna suka ce to kowa fa sai ya dukufa addu'a don a gaskiya irin wannan guguwa in ta zo to fa sai mai tsawon rai da wuya ta mu to da ke larabawa dama saboda tsananin son gunki ko tafiya za su yi sukan ɗauki wani ɗan ƙarami a sa aljihu saboda wucin gadi sun taho ga guguwan teku ya taso kowa fa ya yi addu'a sai kowane balarabe ya laluba cikin akwatin sai ya ciro gunki ya aji to ga ranar kafa wallahi direbobin jirgin sai suka ce akhlisu ku tsarkake addu'a ku yi ta gaskiya kun ji fa inna alihatakum la tughni ankum shay'a wa hahuna wallahi kuma kannan ba za su kai mu ko ina ba sai aka koma kiran Allah to Allah Allah kai mana iso ikrima na ta kallon abin mamaki shi gashi ya baro maka saboda annabi ya ce a bar bautan gunki ya shigo jirgin ruwa ga direbobin jirgin ruwan suna magana cewa wallahi gumakan nan ba za su kai ku ba ku kira Allah gaskiya saboda ya cece mu ikrima yana ta mamaki in ce ashe dai gaskiya tana ko ina sai ya ce wallahi la illam yunjini fil bahari illa al-ikhlas la yunjini fil barri ghayruhu in ya zama a cikin teku babu abin da zai tserar da ni sai tsarkake ibada ga Allah to na tabbata akan tudu ma babu abin da ya taba tserar da ni banda tsarkake ibada din ga Allah maɗaukaki in Allah shi ke kare bawa a teku to kan tudu ba in ji ikirma ya ɗaga hannayensa ya ce Allahumma inna laka alayya ahdan ya Allah na maka alkawari na ƙulla alkawari daga yanzu in afaita ni mimma ana fihi har fa in ka tserar da ni daga wannan musiba da na shiga na maka alkawari an atiya muhammadan zan tafi gurin muhammadu hatta abu a yadi fi yadihi sai na ɗora hannuna a cikin hannunsa fala ajidannahu illa afuwan karima na tabbata ba zan samu muhammadu wafaci mai yafewa mai karimci zai gafarta min duk laifin da na masa فسورة الأنكبوت الله يتي فإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتاهم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون الله أكبر فإذا ركبوا في الفلك الله يتي إذن سنحو جرجي روا دعوا الله مخلصين له الدين سنة كرا الله سنة ما تترك كيمة الدين suna cikin jirgin ruwa sun ga alamar halaka sai a dinga addu'a ya Allah ya Allah an yi watsi da komi hatta mota a duk lokacin da ɗan adam ya shiga halaka bai tuna kowa sai Allah na jahun ilal barri amma sa'ilin da Allah ya tseratar da su suka kai ga tudu lafiya ruwa wato ruwa ba su hallaka a cikin ruwan ba jirgin ruwan bai kife ba idza shirku na sai gashi sun koma suna shirka da Allah yakfuru bima atainahum saboda su yi butulci rahamar da muka yi musu wal yatamatta fa sawfa ya'lamu Allah ce kuma an kyale su ne don su dan ji daɗi kaɗan nan gaba za su sani Allah shi kare mu banda ikirima abin da ya faru kenan alkawarin nan da ya ma Allah sai da ya cika an isa gaba wai shi fa ya shiga jirgi ne don ya gudu kafin a isa can ga abin da ya faru ana isa sai ya sake hawa jirgi ya juyo dama shiriyar ya tafi nema kuma Allah ya ba shi ita don haka sai ya kamo hanya bai tsaya ba sai gaban annabi Muhammad ni ko hannayenka ya rasulallah manzon Allah ya miƙa masa hannaye ya kama hannayen annabi Muhammad zan baka labari kaji kaji ga abin da ya faru kuma ga alkawarin da na ma Allah kuma na faɗa ma Allah fa lalle in na zo wurinka zan tarar da kai mutum ne mai yafewa mai karinci don mun san halinka annabi ya ce Allah ya gafarta maka ƙarshen rayuwarsa shahada ya yi ɗan abu jahal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tajiduna min khairin nasi fi hazal amri akrahukum lahu ƙabla an yaqa za zaka samu mutanen da suka fi taimakon addinin nan su ne fa waɗanda suka fi tsananin ƙiyayya gare shi kafin su fahimce shi don haka ko a yanzu duk jama'an da kaga sun fi tsananin adawa da musulunci ka sa musu ido musulunci zai amfana da sunan gaba insha Allah kamar yadda musulunci ya amfana da wasu al'ummomi da suka gabata sun yaƙi musulmai daga baya Allah ya shirye su kamar turkawa sun yaƙi musulmai ba ƙaramin yaƙi ba amma an waye gari yanzu ɗaɗɗaya ake samun kafiri cikin turkawa musulunci ya amfana da su a tsawon tarihi wannan ya tabbatar da cewa maganar annabi mu'ujiza ce a suratul an'am الله يتي وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أئنكم لتشهدون مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون مكومة آية الله كيتي الله ولي المؤمنين الله ولي الذين آمنوا الله شيني يكي جبنتر ودن لسكي إيماني nu haka Allahu waliyul mu'minin wallahu waliyul mustaqim Allah shi ke jibintar masu kiyaye dokokinsa والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت وقد سك كافرتا ولينسوا سوني داغوتي يخرجونهم من nuri إلى الظلمات suna fitar da su daga haske zuwa ga duhu yana da kyau mu sani walici wanda Allah yake wa mutane walitakar Allah guda biyu ce da aka ce Allah shine waliyin masu imani babu shakka wannan walitaka ce da ake kiranta alwilayatul khassa keɓaɓɓiyar walitaka Allah yana wa masu imani walitaka a nan محافظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو القاهر فوق عباده الله شيء yake da rinjaye باينسا bayinsa shi yake tilasta dan adam yayi abu a yanda Allah ya tsara wa yursilu alaikum hafaza kuma Allah yana turo muku masu gadin ku waɗanda suke rubuta ayyukanku mala'iku da ake kiransu alhafaza suna rubuta ayyukanku hatta iza ja'a ahadakumul mautu har sai mutuwa ta zo ma ɗayanku tawaffathu rusuluna sai manzanninmu su amshi ransa wa hum la yufarriquna ba sa kuma sakaci thumma ruddu ila llahi thumma ruddu ila llahi ma lahum alhaqq ala lahu alhukm wa huwa asra'u alhasibin thumma ruddu ila llahi sanna amir da su zuwa ga Allah maulahum alhaqq wanda shine waliyyun su mai jibintan al'amarin na gaskiya ashe kaga hatta kafirai Allah shi ke jibintar al'amuransu amma ba su samun taimakon Allah a ranar kiyama lahul hukum hukunci yana ga Allah wa huwa asra'ul hasibin nan ne Allah yake cewa a suratu Yunusa hunalika tablu kullu nafsin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah mawlahumul haqq وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت الله يتي أولنا لوكا تشيني كون ري زي سن أبين دي غباتر مكانسا bayan an mutu wa ruddu ilallahi an mai da su ga Allah maulahumul haq wanda shine waliyyinsu na gaskiya mai jibintan al'amarinsu wa dalla anhum ma kanu yaftaruna abinda suke kirkirowa na ƙarya a duniya ya bace duk abin da aka dogara da shi a duniya wanda ba Allah ba ya bace ranar kiyama da aka ga uwar bari sai aka koma ga Allah ashe hatta kafiri Allah shi yake jibintar al'amarinsa sai dai shi kafiri bai cin ribar walitakar Allah maɗaukaki a nan duniya ko a kiyama wannan aya malamai suna amfani da ita akan cewa tana nuna cewa ashe masu zuwa su ɗauki ran mutum ba mala'ika guda ba ne Allah ya faɗi haka a cikin alkur'ani a wurare da yawan gaske hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna idan mutuwa ta zo ma manzanninmu za su tafi amsan ransa tawaffathu رسلنا وهم لا la wannan kalma ita ce ta sa malamai suke cewa ashe dai mutuwa mala'iku da Allah ya wakilta su akan mutuwa suna da yawa ba mala'ika guda bane kuma babu shakka haka ne a lokacin fitar rai ne kafiri yake gane cewa ya yi kuskure da har da ya riƙe Allah a matsayin waliyinsa ba ya jibinci shaiɗanu ko kuma bin son zuciya akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayanin haka hadisin yana da tsawo kuma kusan kowa ya san shi amma babu shakka hadisin ya tabbata daga annabi muhammad malamai da dama sun inganta hadisin nan kamar al'imamu suyuti a cikin sharhu sudur shafi na tis'in da al-Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak mujallal na farko shafi 37 da al-Imam al-Haythami a cikin Majma'u Zawaid mujallal na uku shafi na 50 hadisin al-Imam Abu Dawud hadisi na dubu uku da biyu biyu da da goma sha kuma Ibn maja akwai riwayar al'imam Ibn maja hadisi na dubu da da da bakwai sittin takwas. hadisin ya samu hanyoyi da dama daga albara azib sahabin annabi muhammad wannan hadisin yake gwada maka cewa mala'iku da suke zuwa karɓar rai ba mala'ika guda ba ne suna da yawa to amma fa akwai guda wanda shi ne allah maɗaukaki ya shi aikin karɓar ran bawa abin nufi shi ne mala'ikan mutuwa yana da masu taimakonsa albara bin azib ya bada labari yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansar wata rana mun fita mun tahi jana'izar wani mutum daga cikin musulman madina wani mutum ya mutu daga cikin musulman madina mun fita zuwa jana'izarsa fanta haina ilal kabri sai muka isa kabari walamma yulhit lokacin da ake tona wannan kabarin wato ba a gama tonansa ba gashi annabi ya iso shi da sahabbai fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sai ya zauna wannan yake nuna maka babu laifi don an zauna a makabarta in dai ba akan kabarin ne ka zauna ba annabi ya zauna wa jalasna haulahu mu ma muka zauna kewaye da manzon Allah waka anna ala ru'usina tayr albara'u bin azib ya ce wallahi kamar an turo tsuntsaye a kawunanmu yanda in mutum ya daga ido tsuntsu zai cire idonsa don haka kowa dole sun sunkuyar da kai saboda girmama annabi muhammad kowa kansa na ƙasa mun yi shiru wannan shi yake nuna maka cewa babu kyau mutane su je makabarta ana hira kamata ya a ce makabarta wurin wa'azi ne wa fi yadihi udun yankutu bihi fil ardi manzon Allah yana rike da tsinke yana ta cikar ƙasa yana caka ƙasa al-imam ibn al a cikin annihaya juz'i na biyar shafi na ɗari da goma sha uku ya ce fi'ilul mufakkirul ah, muhtam kamar in kana tunani idan mutum ya shiga damuwa yakan riki tsinke ko yana ɗan caka abu haka wato dai hankalinsa na wani gu alamar dai manzon Allah yana cikin damuwa manzon Allah ya riki wannan tsinke yana caka ƙasa yana ta tunani farafa rasahu can jimawa sai manzon Allah ya daga kansa ya kalli sama faƙala sai yace ce ista'izu billahi min azabil qabri ista'izu billahi min azabil qabri ista'izu billahi min azabil qabri salasan aw marratayn manzon Allah ya faɗa sau biyu ko kuma sau uku ku nemi tsarin Allah game da azaban kabari ثم قال سنن من زن الله يتي إن العبد المؤمن كن باوا مؤمني me annabi ya fara kenan wa'azi don haka babu laifi don an gabatar da wa'azi a makabarta musamman abin da ya danganci mutuwa amma kuma yadda muhammad bin salih al-usaimin yake faɗa bai kamata ka ɗauki haka ya zamanto kamar ɗabi'a kake nan ba duk sa'ilin da aka yi mutuwa sai an yi wa'azi nan ma kuma kuskure ne ba a samu annabin yana haka ba jifa jifa ne manzon Allah kan yi wa'azi a makabarta ba ko da yaushe ba don haka bai kamata a ce ko da yaushe aka je makabarta sai an yi wa'azin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azin nan tun ba abin na mamacin ba ashe shi wa'azi da ake makabarta ba sai bayan an binne gawa ba ne ma ga hadisin albara bin azib manzon Allah ya ce masahabbai ku nemi tsarin Allah game da sharrin azaba na kabari ka kana fi inqita'in min ad-dunya manzon Allah ya ce idan bawa lokacin rabuwansa da duniya yayi wa iqbalin min al-akhirah lokacin tafiya lahira yayi idan ajalin bawa ya zo nazala ilaihi mala'ikatun min sama wasu mala'iku ne suke saukowa gare shi daga sama ba mala'ika ɗaya ba bibul wujo suna da fararen fuskoki ka anna wujuhahum shamsu fuskokinsu na haske kamar rana in ji annabi Muhammad ma'ahum akfanu min aljanna suna rike da likafani daga gidan aljanna yanda kasan ake magawar musulmi likafani to haka na kuma mala'iku suke maran musulmin likafani ran nashi akwai likafanin da za a sa masa za su taho da likkafani daga gidan aljanna in ji annabi Muhammad wa hanutun min hanutil janna sun taho da turare wanda aka kwaba za a shafa magawa wannan turaren musamman daga aljanna aka shirya shi idan dai mutum yana da imani da lokacinsa ya yi mala'ikun da za su sauko a irin wannan siffa in ji manzon Allah hatta yajlisu minhu maddal basari idan sun taho sai su zauna nesa da shi iya ganin ɗan adam nesa da shi ثم يجيء ملك الموت ملائكة من كربان ري الذي وكل bihi wanda aka wakilta shi zai amshi ran ɗan adam mala'ika mai karɓar rai sai ya taho hatta ya jilisa inda ra'asihi ya zauna daidai kan wannan mutumin fayaqulu sai ya ce ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke rai mai natsuwa Allah ka sa rayukanmu ne ayyatuhan nafsul mutma'inna ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga wata gafarar Allah da kuma samun yardansa akwai lalama akwai rarrashi kafin a karɓi ran mai imani sai an rarrashe shi ya ke rai mai natsuwa ki fito in kin fito za ki samu gafarar Allah kuma ga yardan Allah yana jiran ki qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fata sai ta hito ran zai fito tasilu kama tasilu sha'aratu min al'ajil yanda ka san a ce an samu gashi a jikin fura a jikin kulli zara wannan gashin ba shi da wahala ko manzon Allah ya ce haka za a fi daren nan daga jikin wannan mutumi Allah ya Allah ka sa haka nan muke rabuwa da duniya wa in kuntum tarawna gaira zalika manzo Allah yace ko da yake ku da kuke zaune a gurin ba haka kuke gani ba ku ba za ku gani ba don wannan fa ya'khudha sai ya karbi ran da kanta take fita ba fisganta ake ba inji annabi Muhammad ran da kansa ke fitowa daga musulmi fa ya'khudha sai mala'ikan ya kama fa idza akhadha in ya kama lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin mala'ikun can da aka zo da su ba sa kyale wannan rai ɗin a hannun mala'ikan da ya karɓi ran gwargwadon ƙiftawan ido yana karɓar ran kafin ka ya ƙifta hata ya ha sai gashi sun iso har sun karɓi ran fa ya ji aluna sai su saka wannan ran fi zalikal kufni dama an taho da likafani daga gidan aljanna sai a saka ran a cikin wannan likafani wa fi zalikal hanut dama ga turare a mulke wannan rai da shi yana kamshi ya shammunahu ka duba riwaya ta ibnu hibban saboda tsananin kamshinsa har sun suna shi suke yi suna tafiya sama za a kai ma Allah madaukaki manzon Allah ya ce fa ya minha ka atuya bi nafkhati miskin wujidat ala wajhi al-ardi ran shi kansa yana da ƙamshi ƙamshinsa ya kai dukkan wani turare da ya fi kowane ƙamshi a duniya in ji manzon Allah fa na biha sai su haura sama da wannan rai fala yamurruna ala mala'in minal mala'ika ba za su wuce wata jama'ar mala'iku ba illa qalu face mala'ikun sun ce ma hadha ruhu tayyib kai yau ga wani kamshi kamshin wani rai ne haka fa ne sai waɗannan mala'iku da suka ɗauko ran su ce fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya ai ran wani dan wani kenan za a kira sunaye mafi kyau in ma mutum yana da suna mara kyau ba za a kira shi ba a wannan lokaci in ji annabi Muhammad za a kira shi da suna mafi kyau ai wannan ran wane dan wane kenan to waɗannan mala'iku ba za a wuce su ba sai sun yi ma wannan ran sallah in ji annabi muhammad salla alaihi ahlu kulli sama'in duka mala'ikun da aka samu a kowace sama za su yi ma wannan rai sallah su yi masa addu'a kafin a wuce da shi hatta tahu biha ila sama'i duniya har sai an kai shi saman duniya bi ma'ana sama ta kusa nan daga nan ƙasa kafin a isa sama ɗin duk tawagar mala'ika da aka samu sai sun yi ma wannan rai addu'a sun yi rakiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu suna rakiya hatta yi oraja bi ruhihi sai an wuce da ransa min ƙibalihim ta wajensu haka nan za a tafi da wannan rai sai an isa sama ta farko annabi ya ce fa sai su nemi a buɗe musu su nemi a buɗe musu kofa fa yuftahu lahum a buɗe musu kofa sama sama da kake ganin ta ashe tana da kofa in ji annabi Muhammad fayushayyuhu min kulli sama'in muqarribuha fayushayyuhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'in allati taliha mala'iku da suke kusa da Allah waɗanda suka fi daraja suna rakiyan wannan rai idan an isa sama ta farko akwai mala'ikun da suka fi daraja a sama ta farko za su yi rakiyar wannan rai sai an isa sama ta biyu sannan su dawo na sama ta biyu su ma su yi haka hatta ha biha ila sama'i sabi'a har sai an kai wannan rai sama ta bakwai an kai ma Allah maɗaukaki fa ya Allah ta'ala sai Allah ya ce wa mala'iku uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta littafin aikin bawa na a cikin illiyin illiyin wani wuri ne na ajiye rekod ɗin bayan Allah mutanen kirki wa a'iduhu ila al-ardi kumai da shi ƙasa fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra manzon Allah yace sai Allah ya ce ku mai da ran ƙasa domin da ƙasar na halicce su cikinta zan mai da su daga ƙasan zan fitar da su a ranar tashin kiyama fatu'adu ruhuhu fi jasadihi don haka sai a dawo da rai ɗin daga saman bakwai zuwa kabarin nashi a dawo da shi lafiya lafiya zuwa ga gangan jikinsa fa ya malakan waɗancan mala'iku sun gama aikin su kenan don haka ba mala'ika guda ɗaya ba ne yanda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kuma yadda ayoyin ƙur'ani suka nuna mala'ikan mutuwa guda ɗaya ne amma yana da masu taimakonsa sun karɓi rai sun kai ma Allah bayan an dawo da rai kabari annabi ya ce fayatihi Malakani sai ga wasu mala'iku biyu sun zo waɗannan mala'iku guda biyu in sun zo suna da wata siffa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aswada azraqan baƙaƙe ne masu jajayen idanu cewa sunansu munkar da nakir shine abin da bai inganta ba amma babu shakka akwai mala'iku biyu masu tambaya ga dukkan mutum a cikin kabarinsa waɗannan mala'iku suna zuwa faiji sai su zaunar da shi fa ni lahu su yi masa tambaya man rabbuka waye ubangijinka kulu sai ya ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah fa yaqulani su masa tambaya ma dinuka menene addininka fayaƙulu yaqulu yace diniyal islam addini na shi da musulunci fa yaquluna su ce masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'isa wancan mutumin da aka tura muku ina matsayinsa a gurinka fayaƙulu sai yace huwa rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne fa ni lahu su ce masa wa ma ilmuka ashe jahilci yana da illa za a maka tambaya gaya mana iliminka jahilci yana da illa jama'a menene iliminka sai ya ba da amsa ya ce qara'atu kitaballah na karanta littafin Allah fa'amantu bihi na yi imani da littafin Allah wa kuma na gaskanta littafin Allah wannan ita ce tambaya ta ƙarshe a wannan riwaya don riwayoyin suna nan da yawa fayunadi munadin min sama yana rufe baki sai mai kira yayi kira daga sama Allah matsaukaki zai ce an sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya fafrishu lahu min aljanna kuma sashin fida daga gidan aljanna wa albisuhu min aljanna ku yi masa sutura daga gidan aljanna ku kawo masa shimfiɗa kuma ga kaya daga aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗe masa ƙofa daga kabarinsa zuwa aljanna fa ya'tihi min rawhiha wa tibiha ga ƙofa nan an buɗe daga aljanna zuwa kabarinsa don haka kamshin aljanna na zuwa daɗin aljanna na zuwa annabi ya ce wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi za a ƙara buɗe kabarinsa iya ganinsa wata riwaya aka ce zira'i saba'in za a buɗe masa kabari a ƙara faɗinsa tsawon zira'i saba'in sannan za a cika kabarin bil khadarawati a hadisin da ya taho a sahihu muslim ‘ya'yan itatuwan aljanna a dinga kawo su ana zubawa a cikin kabarinsa. bayan an gama waɗannan mala'iku sai su tafi wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi sai ga wani mutum ya zo fuskarsa da kyau hasanul siyadi kayansa da kyau tsibur ra'iha tayyibur ra'iha kamshinsa yana da daɗi fa Kudu sai ya ce abshir ya yasurruka albishirinka bawan Allah da abin da zai faranta maka rai haza yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan fa ita ce ranar da ake ta maka alkawari ranar gamuwa da Allah to kai sa'an karshe kai sa'an karshe kai kan albishirinka fa yaqulu lahu sai ce masa man anta kai kuma waye kenan fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khairi ka fuska ce ta wanda ke kawo alheri sai ya ce masa ana amaluka salihu aini ne aikinka aikin da kai na kwarai din nan ne don haka ni zan zama abokin hiranka zuwa tashin kiyama wannan lokaci sai mutumin ya ringa cewa rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a ya Allah ka tada duniya ka gama maganar wai ina ka mai da ni duniya ba ba wai a mai da ni duniya in koma ga mata na da ‘ya'yana da abokaina ba daɗin da ya samu kansa ya sa bai ma duniyar cewa yake Allah ka tada duniya hatta arji'a ila ahli wa mali domin in isa ga iyali na a cikin aljanna da dukiyata ta ƙarshe manzon Allah ya ce wa innal abdal kafir shi kuwa mutum in kafiri ne idza kana inqita'un min ad-dunya lokacin rabuwansa da duniya wa iqbalun min al-akhirah da kuma tafiya lahira nazala ilaihi min as-sama'i mala'ika wasu mala'iku za su sako gare shi sudul wujo, fuskokinsu su bakake ma'ahumul masu yajlisunahu eh, yajlisuna minhu maddal basar suna ɗauke da wata tsumma da aka saƙa ta da gashin dabba waɗannan mala'iku za su zo da wata tsumma a hannunsu tsumman ana kiranta almasu tsumma ce da aka saƙa ta da gashin dabba mai kauri za su zauna nesa sun mai ji malakul mauti mala'ikan mutuwa ya zo kusa da shi hatta ya jilisu hatta ya jilisa inda ra'asihi sai ya zauna daidai kan shi ayyatuha nafsul khabisa ya ke kazaman rai ukhruji ila sakhatin min wa ghadabin ki fito ga tunzurin Allah da kuma fushinsa yau zaki hadu da fushin Allah Allah ka saba mu gane fatatafarraqa fi jasadihi da jin haka ran sai ya rarrabu cikin jikin mutumin ya shiga ko ina ya buya fayantazi'uha kama yuntaza'u safudu min sufil mablug manzon Allah ya ce zai fisgo wannan ran kamar yadda ake sa ƙarfe a fisga a jikin jikakken buzu a ce an samu jikakken buzu a sa ƙarfe. annabi ya amfani da kalmar as-safud kamar rino wanda ake amfani da shi wajen gashin nama me ya zatonka a ce an ɗauki ƙugiya an ji fata a sa a fizgi jikin wannan bozon haka za a fito da wannan rai fa ya'khudha sai ya karba fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata aini da zaran ya karbi ran waɗancan mala'iku ba za su kyala ran ba gwargwadon kiftawan ido hatta ya ji aluha fi tilkal masu nan da nan za su karɓi ran sa a cikin wannan tsumma wa ya kharuju min haka an wuji jifatin wujidat ala wajhil ardi manzon Allah ya ce wallahi ran yana da wari warinsa ya fi karnin mushen da ya fi karni a duniya Allah ka saba mu bane fa yas'aduna biha sai su haura sama fala murrona biha ala mala'in min mala'ika ba za su wuce wata jama'ar mala'iku ba illa qalu sun ce ma hazar ruhul khabis kai wannan karni ran waye haka fa yaquluna ce fulan bin fulan wani dan wani kenan ai bi akbahi asma'ihi za a faɗi sunansa mafi muni allati kana yusamma biha fid dunya hatta yuntaha biha ila sama'id duniya. har dai a kai ga saman duniya in an je ga sama ta kusa fa yustaftahu a nemi a buɗe ƙofa fa la yuftahu lahu annabi ya ce ba za a buɗe ƙofan ba النبي كرنت آية تكي سورة الأعراف لا تفتح لهم أبواب السماء إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ba a buɗe musu ƙofofin sama in ji Allah maɗaukaki wala ya dakwaluna jannata hatta ya lijal jamalu fi sammil khiyar shi kare fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya ce uktubu buhu fi sijjin ku rubuta littafin aikinsa a sijjin wajen tara rekod na ayyukan mutanen banza fil ardi sufla yana ƙasa ta bakwai fatutsura ruhuhu tsarhan daga can mala'ikun ba za ma su dawo ba tunda an ƙi buɗe ƙofar sama kuma Allah ya riga ya ce a rubuta littafinsa a cikin sijil daga can ake wurge da ran jifa suke da ran ya dawo kabarin annabi ya karanta aya da take suratul hajji man yushrik billahi faka annama man yushrik billahi faka annama kharra min as-samaa'i fatakhattafuhu at-tayr فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق daga can ake jifa da ransa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatu'adu ruhuhu fi jasadihi gashi an dawo da ransa jikinsa ana dawo da ransa jikinsa wai atihi malakan sai ga mala'iku biyun nan sun zo masu tambaya wai ji lisanuhu su zaunar da shi fa ni lahu man rabbuka waye ubangijinka fa kulu ha ha yace eh ban sani bala adri a baka san ma waye Allah ba to fa ni lahu su ce masa ma dinuka to me addinin ka ya sake ba da wannan amsa la adri ban sani ba fa ni lahu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'isa fikum ina matsayin annabi Muhammad a wajenka sai ya ƙulu la'adari ce ban sani ba ba a yi ma Allah yaudara fa yunadi munadin nan take Allah maɗaukaki zai yi kira an ka zaba abdi bawana ya yi ƙarya a rayuwarsa ya mutu akan ƙarya fafirishu lahu minan nar ku yi masa shimfiɗa daga wutar jahannama wa albisuhu minan nar ku kawo masa kayan sawa daga wuta waftahu lahu baban ilan nar kuma ku buɗe masa ƙofa zuwa ga wuta fayatihi min harriha wa sumumiha zafin wutar jahannama na isowa gare shi guban wutan jahannama yana isowa gare shi wa yudayyaqu alaihi qabruhu sannan sai a matsa kabarin nashi hatta taktalifa fihi adla'uhu sai kasusuwan haƙarƙarinsa sun sassaba Allah shi kare wa ya'tihi rajulun qabilul wajhi manzon Allah yace sai ga wani mutum mai mummunar fuska ya taho masa qabihu siyab kayansa babu kyau muntinur rih yana karni fa yaqulu yace masa abshir billadhi yasu'uka albishirinka yau fa ka haɗu da abin da zai bata maka rai hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da aka yi ta maka alkawari ranar haɗuwa da Allah to fa yau ga kana a makomarka fa yaqulu ce man kai kuma kai ne wa fa wajhuka alladhi yaji'u bi sharri fuskar ka tayi kama da fuskar mai kawo sharri fa yaqulu ya ce ana amalukal khabis ni ne aikin kaɗin nan da ka yi mara kyau a duniya fa ya ya ce rabbi la taku sa'a ya Allah kada ka tsaye da kiyama saboda ya san idan kiyama ta tsayu makomarsa za ta yi muni اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك